Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sadisu Dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Uh, masu sauraro yau litinin 23 ga watan janairar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne game da makomar marayu musamman ma waɗanda ayyukan ta'addanci ya haifar. Ta ina ya kamata a tallafi rayuwarsu sannan mai saɓanin hakan zai iya haifarwa gare su da kuma al'umma. To wannan tambayar ce ta sa Sanusi Adamu wakilin mu a jihar Adamawa ya tattauna a zauren matasa na yau da gobe don jin yaya wannan abin yake a ranar litinin da ta gabata ko muka faru. in yaran na bambam tafiya su tafiya na gari ba to wallahi za a wayar gari za mu kawo shugabanni yan ta'adda so ashe yadda za mu shine yaran tun yanzu da suna kanana a ba shugabanci na gari a musu yadda za a na samantakewa da kowa da kowa a cire gaba da ke a cikin yaro saboda in ka duba zo da muke fama da shi yanzu a kasar nan yayin na tashi daga zuciya yara tun suna kanana because an riga an raba mu yanzu za a nuna ma yaro wani baya son ka ko kuma kabilan ka ba su kabilan wani ko kuma addinin ka ba su addinin wani to wannan yaro ya tashi da wannan abuwa a zuciyar shi da shi zai girma sai ga an waye gari ya gagara mun kuma tambaye ku a shafukanmu na facebook da twitter don jin ta inda kuke kallon mafitar lamarin to tambayar da muka muku a shafin namu na facebook da twitter cewa a ci a ci gaba da tattaunawar mu akan makomar marayu a rikicin ta'addanci wanda hakan ya haifar da su a ganin ku wace rawa mu kanmu za mu iya takawa a matsayin mutane ko kuma al'ummar gari don taimaka musu. Sakon farko daga Ahmad Yakubu Zandam ya ce da farko za mu taimaka musu da addu'o'i sannan kuma mu ba su dukkan kulawa da yara ke bukata ta hanyar daukar wasu daga cikin su mu hada su da mu wajen zuwa makaranta yi musu suturu da kuma ba su dukkan tallafin da rayuwa ke bukata Allah ya taimake mu. sai kabiru baban dugumel ya ce salam yau da gobe ya kamata duk masu hannu da shuni da ɗaiɗaikun mutane masu hali akalla kowane ya ɗauki nauyin maraya ɗaya da rikicin ta'addanci ya shafa karatun sa cin sa cira da kiwon lafiyarsa idan har jama'a suka yi haka to kokawa da ƙorafe-ƙorafe za su rage matuƙa tunda wannan jarabawa ce daga allah allah ya bamu ikon taimakawa sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe gaskiya farko mu ya kamata mu fara taimakon wayannan marayu domin yan uwanmu ne talakawa tare muke zama da su abin da ya dace muna musu shine mu sa su makarantu ɗaya da namu yaran mu musu ɗinki sutura haka ne zai ɗauke musu kewan iyayensu wanda ta haka ne za su samu daman karatu don taimakon kansu sai baba gana alhaji nuciya wacakal Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe hakika akwai rawar da musamman mu matasa za mu iya taka wajen taimakawa marayun da rikicin ta'addanci ya shafa da farko mu rinka jawo su a jiki kana mu rinka basu abinci da tufafi da dukkanin wasu ababen more rayuwa sannan mu kafa kungiyoyin saka kai wato kungiyoyin taimakon kai da kai kenan sannan mu rinka taimaka musu da kuɗaɗe domin su kama jari su ma masu hannu da shuni su rika taimaka musu ba sai sun jira gwamnati ta tallafa musu ba. Sai Rabi'u ya ce tabbas yau da gobe waɗannan bayan Allah abin tausayi ne ganin halin ha'ula'i da suke ciki ya kamata masu hannu da shuni da kungiyoyin al'umma su haɗa karfi da karfe domin taimakon su sai sai da musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika akwai rawar da zamu taka wajen taimakawa marayu ta hanyar ba su tallafin kuɗi abinci sutura da jansu a jiki ta hanyar zama da su lokaci zuwa lokaci kuma akwai falala da lada allah ya ba mu ikon kyautatawa marayu da masu buƙatar taimako amin sai sale muhammad sale damari ya ce yau da gobe ta hanyar da za a bi wajen tallafa wa marayun da rikicin ta'addanci ya haifar shine za a kafa wata gidauniyar asusu mai biyar mai goma kowane mako idan ana tarawa za a iya samun kuɗaɗen da za a tallafa musu. Allah ya ba mu ikon haɗin kai amin. Sai Kamar Saifullahi Idris Jikamshi ya ce yau da gobe maraici dai zai samu kowa kuma ko ta wani irin hali ne don haka ya kamata mu kyautata zamantakewar mu da marayu ta hanyar jawo su jikin mu tare da basu dukkan wata gudunmuwa da ka iya tallafin rayuwarsu ko ba komai Allah zai ba mu lada kuma mu ma zai kawo mai taimakon namu marayun idan mun bar su yau da gobe a tashi lafiya. Aminu Kana mai da garko ya salam yau da gobe ni a gani na yadda za a taimaka wa marayu shine a fitar musu da kungiya a buɗe musu asusu wanda za a rika haɗa musu kuɗaɗe ana kai su makaranta suna yin karatu tamkar iyayensu suna nan ko da zakka za a fitar sai a ringa sawa asusun marayun hakan ne zai zama rayuwarsu ta inganta sai sani mai yalwa ya ce yau da gobe hanyoyin dai su ne duk wani mai wando ko riga ko abinci ko kuɗi ko sana'ar yi ko aikin yi ko duk aka samu wata kafa ta aika musu koke koken su ga wanda abin ya shafa sai a yi ƙoƙari a yi sai yahaya garba alasan ya ce yanzu 'yan najeriya dukansu ai sun zama marayu musamman 'yan arewa sai an taimaka mana za mu iya samun taimakon wasu amma kana neman taimako kai kanka wa za ka iya taimakawa sai idan muka koma shafin mu na twitter at gazali adc ya ce mu ɗauke su a wani bangare na iyalinmu mu ba su kulawa irin wadda muke baiwa iyalanmu at sdk ya ce yau da gobe hanyar da ya dace a bi domin taimakawa marayu abu na farko shine al'umma mu zamo masu taimakon maraya a koda yaushe sai at garin rijiya ya ce tabbas rayuwar yara ƙanana da suka rasa iyayensu ta hanyar ayyukan ta'addanci na cikin hatsari da fatan masu akwai za su taimaka musu At Alhaji Mele ce yau da gobe za mu iya taimakawa yaran da suka rabu da iyayensu sakamakon rikici idan muka yada halin da suke ciki a yanar gizo. Sai daga karshe a tiro kekura ya ce yau da gobe tuna halin da waɗanda ya rasa uwa da uba da gari kai su la wajibi ne a gare mu mu taimaka musu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Usman kaji wanda ya ce wai mutum na ta kanshi ina zai iya taimaka ma wani a cikin eh, sako. To amma ruwan ciki ake jan rijiya. <laughs> Haka ne to Allah sa a dace. To a makon da ya gabata mun faro jin tattaunawar wakilin mu a Adamawa Sanusi Adamu tare da Mama Jamima da Alhaji Ahmad Lawal da kuma Dr. Stephen John dukansu a Yola ta jihar Adamawar Najeriya. Sun kuma tsaya ne daidai inda Sanusi ya mika tambayar sa kamar haka. Alhaji Lawal shin gwamnati kan ba ta da hakki ne ga waɗannan irin ah, rukuni na yara in tana da hakki kuma me ya kamata gwamnati ta musu da farko dai gwamnati tana da hakki da kakan kowa ba ma yara kadai ba mm. amma babban da zai kamata na mai da hankali shine batun maganar yara saboda yara ka je suna leader of tomorrow sune shugabanni gobe so idan baka ba ma yaran nan tarbiyya mai kyau yanzu ba za a waye gari ba za mu iya producing shugabanni na gari ba so ashe haƙƙin yara ta akan gwamnati ne gurungun dinta saboda ya kamata yanzu gwamnati ta daura damaranta da kyau ta tabbatar cewa wayannan yaran ta tabbata ta samu su masu kyau saboda kamar da na gaya maka dazu ne in yaran da ban ba su tarbiya na gari ba to wallahi za a wayar gari za mu kawo shugabanni yan ta'adda so ashe yadda za mu shine yaran tun yanzu ga suna kanana a ba shugabanci na gari an na musu yadda za a zo na samantakewa da kowa da kowa a cire gaba da iyaye a cikin yaro saboda in ka duba zuwa da muke fama da shi yanzu a kasan nan kiyaye nan na tashi daga zuciya yara tun suna kanana because an riga araba raba mu yanzu za a ma yaro wani baya son ka ko kuma kabilan ka baya son kabilan wani ko kuma addinin ka baya son addinin wani so wannan yaro ya tashi da wannan abu a zuciyar shi da shi zai girma sai ga an waye gari ya zama eh, ya zama eh, ya gagara saboda wani ra'ayin da ya tashi da shi na kin wani kabila ko kin wani addini so ina so gwamnati ta tabbatar da cewa ta yi magance wannan abu tun yanzu maganan bambance bambance na addini na kabilanci a ƙananan makarantunmu na primary ya kamata a cire saboda daga wurin ake samun yara suke girma da wasu aƙida na wanda za su ga su zama na ma kasan eh, eh, abin na kashin kashin kashin wuya so don haka ina son gwamnati ta amfani da wannan dama a cire bambance bambance daga primary school daga kananan yara kafin na tafi gaba saboda in ba haka ba in ka duba da kamar na sha faɗa lokacin da muke yara ba ma iya bambance wannan musulmi ko wannan kirista idan ranar christmas yi da musulmai da krista duk ana mana wanka mu je muna yi kirsimeti in sallah ya yi da musulmai da krista duk ba wanda zai iya bambanta sai kawai ranar lokacin ibada ka sani but amma yanzu an waye gari an raba mu karfi da tun daga primary so shi ga an tashi ana gaba wannan kabila ba son wannan kabila wannan addinin ba son wannan addinin so ashe gwamnati ita ta yi bacci ta manta da abin da ya kamata yi gwamnatin ta wuce da da ta ba mu tarbiya ba da ba mu samu shugaban nagari ba so me yasa mu yanzu aka ba mu tarbiya da ba za mu ba yaran irin tarbiyan can ba so kaga ya kamata gwamnati ta daure birnata ta tabbatar cewa wa'annan yara kanana an ba su tarbiya na gari saboda mu samu shugabanni na gari in ba ka ba tabbatar maka to a kullum wani ga producer criminal na kasan ka Dr. Steven John kai ne shugaban hukumar nan na yaki da ko kuma e, yaki da cutar nan ta tsida kuma ka cikin e, wannan kungiya kuna da marayu da sauran makamantansu ina tsammani ka san wani tsari gwamnati ta yi na sake sugunar da su marayu da kuma wayan yan gudun hijira da sauransu ya ka kalli tsarin ma kansa musamman wanda ya shafi yara marayu mm. to kaga mu dai a matsayin mu na agency din na masu lura da cutar sida nan mm. duk abin da muke yi gwamnati ne ke karfafa mu yi to duk shirin da muka yi na a sa department wannan wanda za ta lura da yara marayu nan duk collaboration zaman da muke tare da su women affairs da sauransu har da education kan maganan marayu nan duk gwamnati ne ke supporting amma dai abu ɗaya da na ga ya kamata gwamnati su fara yi shine su mai da hankali ga abun da kungiya masu zaman kansu suke yi a kananan hukumomi na don su su ɗauka sai su mai da shi all over gaba ɗaya a local government misali abin da muka faɗa mai amma na biyu kuma shine kamar maganan peace club akwai abin da ke kira peace club a primary school kamar yadda shi alhaji ya faɗa wato duk a primary school na idan an yi an samu hanya mai kyau wato strategy aka yi dilin da wannan problem daga primary school to lallai dukkanmu ran ɗaya za mu yi bacci da idonmu biyu a rufe abun da ya kamata gwamnati ta yi shine kamar yadda ake zuwa makarantu ana samu press club da wasu ƙananan kungiya da yara suke mm. dinnan sai a yi peace club a cikin peace club din nan da krista da muslim da kowane addini suna tare suna zama suna ana nuna musu yadda bai kamata a rabu ba duk abun da mutane suke faɗa a raba mutane na sai musu dalilin da yasa ba haka bane gaba da ayi gurumi na su tashi da sani cewa duka daya ake ba mutum ne ya sa wannan addini ba ba mutum ne yasa sa ka fisha gidan pastor ko gidan imam ba duk ina abun da ake fis club kenan to zan koma kuma in ce ga wannan kungiyar mu da ke karkashin best agenda din nan mm. wato basic economic and social transformation din nan muna da plan already mu je mu fara peace club din nan a makarantu to muna so gwamnati su kalla don su yi scaling up su je sauran makarantu ba za mu je duk makarantun ba organization ne da mutane suna tara kuɗi muke duk NGO manyan non governmental organization masu zaman kansu da kake ganin mama juta kuɗin ta take kashewa mm. alaji ma kuɗin shi yake sawa mm. tara kuɗi ake yi mutane haka su je su yi to idan suka yi ya kamata gwamnati ta gani abun da ya kyau sai a saka kuɗin gwamnati sai a mai da ita babba a karɓe ta shine sustainability da ake mm. faɗi to wayannan hanyar nan shine gwamnati ta sai su kara akan abun da suke Ah, mama jamima wilberforce juta ah, ke ce shugabar kungiyar mu rayu family me za ki dora akan abin da ya kamata gwamnati ta yi mu jama'an gari mu yi domin mu kyautata wa wayannan yara marayu da ke tsakanin mu kamar yadda um, muka yi maganan gwamnati da kungiya ah, wanda suke tafiya da kansu kamar irin wanda nake yi abu ne ya kamata duka a haɗa hannu a hannu duka a yaki wannan wannan bala'i da ya same mu to idan aka haɗa hannu ana yakan wannan abun a yi shi kuma da tsoron Allah ka yi tunani ka tambayi kanka shin kan in ni ne wannan abu ya same ni me nake so a yi mini in har ka san kana so a maka wannan to ka yi kokari ka yi ma mai shi shi yasa kaga kamar namu kungiya mu muna zuwa ne mu je mu nuna muna so mu sa mutane mm, su gode ma Allah a cikin duk yanayin da suka samu kansu mm. sa'annan kana gode ma Allah ɗin kuma yanzu zaka ka fuskanci gaba menene yake gaba me ya kamata in yi me ya kamata mu ci gaba da shi kuma abin da zan faɗa da babban murya tun ba na gwamnati akwai committees daban-daban da aka yi daga na nema ne ciwai eh, danjuwa committee standing committee na rehabilitation da gwamnati ta yi mm. tun ba na kwanan nan ba yana da kyau duka Uh, rehabilitation da reconstruction dinnan dole yanzu an ce su koma gida in ba a yi constructing at least ko da inda za su sa kansu ba ina za su zauna mm. to in kuma har yanzu ana ce abin makarantu an riga an koko ne an vandalizing mm. in har ba a gyara ba ina za su zauna so abubuwan da nake faɗi shine gwamnati ta hanyoyin committees da ta ɗara tun ba na rehabilitation da reconstruction ba su yi aiki fasta dan yanda ma aka ɗara musu lokaci so way nan in kowa ya koma gida akwai inda za ka zauna akwai at least inda za a je makaranta mm. ɗin in babu duk wannan maganan banza muke yi to kuma a taimaka taimako ɗin ta yaya at least dai akwai abinci ko so ɗaya a rana at least kuma akwai abin da yaro ko uwa za ta sa ko waye ma dai miji ko mace ta ban banda haka magunguna in akwai dalili a samu magani yanda at least ko da menene karami eh, already suna da ciwo to balle a ce wani mosquito ya zo ko wani wani ciwon kai ko wani abu to magunguna na a ko psychologically zai taimake su nan kuma unfortunate thing shine abubuwan da ake bayarwa ina rokon mutane jama'a daga federal zuwa state zuwa local government har a unguwanni don allah kada a sa kwaɗayi a kai don abubuwan baya ricin grassroot yawanci baya rikin waɗanda ake bada da baya eh, kai hannunsu to don allah a cire kwaɗayi a yi aiki eh, da gaskiya da tsoron allah har waɗannan mutane su samu su ma yanzu rayuwa ya kusa da na da. Mun gode malamai da malama da kasancewa wannan zaure na yau da gobe inda muka tattauna kan yadda za a kula da marayu. A madadin bakin nawa mama Jamima Wilberforce Jota ita ce shugaban nan na kungiyar marayu family da kuma Alhaji Ahmed Lawal wanda shine babban darekta na Base Agenda a wata kungiya mai zama kanta da ke nan yola fadar jihar Adama da kuma shi Dr. Steven John wanda shine babban sakatare na hukumar mutanen da ke kula da masu fama da cutar tsida a mun gode muku sosai da kasancewa wannan zaure muna fata kuma gobe ko jibi idan muka nemi a gudunmawa za ku taimaka na gode sosai To sun ce mun gode sosai Musbahu M Ahmad da wannan waka taka da ta biyu bayan tattaunawa. Sannan kuma muna magana ne a kan fa marayu ba marayu kadai wanda uba ko uwa ya faɗi ya mutu ba siddan haka nan ko kuma kwana ya ƙare a'a waɗanda musamman ayyukan ta'addanci ne ya haifar da su ko kila ma'aikaci ne ya fita aikinsa misali ko ɗan sanda ne ko soja ne aka kashe uban kin ga sun zama rayu ko kuma kai ne ka tafi kasuwa ba mai tashi ko wani abu makamancin haka mm. ka mutu ka bar 'ya'ya. duk wanda haka dai abin nan ya shafa marayunsa suka tsaya ya za a yi mutallafo tallafi wa'annan marayu wannan ita ce maganar da muke yanzu haka kai tsaye muna tare da mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum musamman da suka shafi matasa da kuma al'umma sharif almuhajir daga jihar yobe salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to barka da warhaka malam sharif barka ne malam usman yawa ga maryam ga safinatu mm. barka da wannan fira hajji maryam barka da aiki ya fama ya kokari lafiya kalau yawa to to amma amma to muna magana akan wayannan mutane ko kuma in ce wayannan <clears throat> yara marayu wayanda hau su cikin ikon Allah wani abu ya kasance da iyayensu suka zama marayu musamman wanda ayyukan ta'addanci ya haifar da farko mm. akwai shimfiɗar da za ka yi mana To alhamdulillah farko dai ina so in yaba muku da kuma wannan shiri naku da ya ɗauki waɗannan satuttuka ya ware su saboda ya duba wannan matsala da ta addabi al'ummar Najeriya musamman arewacinta eh, musamman arewa maso gabas. Eh. Wannan ba ƙaramin gata wani kuka yi kuma wannan sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi. Amina muna godiya sosai. shi maraya dai duk da dai ta mai da hankali so kun mai da hankali sosai sosai wajen wanda wannan rikici ya samu da shi a yanzu mun waye gari da marayu kashi daban-daban a najeriya arewacin najeriya musamman muna da maraya a kusan kashi uku a iya fahimta ta farko akwai marayan dole akwai marayan gaske akwai kuma marayan gangan to uh, zan iya wasafta farko tukuna marayan gangan shine marayan da ubansa da uwarsa suna raye suka mm. haife shi mm. kuma suna da karfin su kara haihuwar wani dan mm. amma suka dauke shi haka kawai suka kai wa wasu al'umma shi suka bashi suka dawo su kuma suka ci gaba da rayuwarsu a cikin gida. ba ruwansu da yaya ci abinci yaya sha ruwa yaya sa riga waye gani waye bai gani ba me ne ilimin sa babu ruwansu da wannan to duk da wannan mutumin wayannan mutanen sun yi laifi kuma ba wajibi bane a kula da yayansu to amma idan aka rabu da 'ya'yan wa'innan za su iya zama mana tashin hankali kuma 'ya'yan suna da hakki a wuyan al'umma ko a mai da su wajen iyayensu ko kuma a kula da su dole. wannan kashin farko kenan marayan gangan mm. sannan kuma marayan gaske kamar yadda muka sani shine wanda iyayensa suke rasuwa su bashi mm. yana da bukatu wanda uwarsa misali yana ya tashi ne a wajen uwa mace mm. yana da bukatu wanda ba za ta iya ɗauka ba to ana taimakawa wa'innan da sunan ana taimakawa addini shi mm. su ne irin marayun da alkur'ani ya yi magana a kansu mm. kuma in za mu iya tunawa manzon mu sallallahu alaihi wa sallam shi kai shi maraya ne mm. ya tashi a hannun uwa mace daga suwaibatul da aminatu bintu wahab suwaibatul aslamiyya haka dai aka ta juya shi a hannun mata sai kuma kawunsa da yake kula da wannan tarbiyya wannan su ne kashi na biyu sannan kashi na uku marayun dole su ne waɗanda muke magana a kansu yanzu marayun da aka tilasta wa yara mata da aka sace daga hannun iyayensu aka yi ma'amala ta zamantakewa ta haram da su suka haifi 'ya'yan nan da uwar uwar ba ta son mijin da ya haifar da ya samar da wannan cikin ba kuma ta san wannan yaron da ta haifa mm. da kuma marayan da ina nufin su ma kashi-kashi ne kenan mm. da kuma marayan da shi aka zo aka kashe ubansa ba tare da ya yi wani laifi ba ya tashi yana ji yana gani ya ga gawar uban shi da jini mm. dan namiji ya kashe ubansa kuma ya ɗauke matar ya tafi da shi kuma ya zama shi ne babansa da kuma marayan da sojoji suka afka suka je garin kashe wani suka kashe iyayensa mm. haka dai wannan maraya na ƙarshe shine marayan dole mm. wannan yanayi ne wanda ya kawo mana wa'innan marayun duka mm. kuma su ne irin marayun da yanzu gaskiya ya kamata mu mai da hankali a kanmu sosai sosai dukansu kashe uku kowanne yana da nashi Eh. fuska kuma da eh, kafin mu ci gaba kamar misali wa'annan marayu da ka na dole din nan da wanda aka karfi da yaji aka sace misali yan matan nan na cibok da aka sata misali aka tafi da su wasu su suka da ciki ko kuma makamantan haka ko kuma da su yan ta'adda suka kashe iyayensu suka kuma tafi da iyayen suka mai da ƴaƴansu dole kuma ga su sun maraita ko kuma mm. wanda ka ce a'a sojoji sun je kila da kuskure ko wani abu makamanta haka za su garin kashe wa'ancan an kashe ubansa to wa'anda ko hmm. misali sojoji ko 'yan sandan da mun san da yawa sun mutu a garin yaki da ta'addanci 'ya'yansu sun fada cikin wannan rukunin marayun dole sun fada su ma sun fada su ma sai dai su suna cikin rukunin wannan marayun na biyu hmm. marayun gaske hmm. saboda oh. uban da ya mutu wajen kare ƙasa ko da bai zo ya ce na mutu ba ko da ba a san wajibi ne ai su kaga natural hanya ce mafi wadda ake tatacciya iyayen suka suka rabu mm. ba kamar irin waccan hanyar wannan ba eh, amma mm. dai ana iya ɗaukan musu nauyin wance irin na wancan saboda su ma kusan dolance ta saka iyayen nasu a kashe su mm. To, to bari mu je zuwa cikin da kayi mana wannan shimfiɗar mun fahimta. Mm. To yanzu a cikin al'umma da ake da irin waɗannan kashe-kashen marayu akwai eh. abin da ya kamata a ce mun kalla domin agaza musu misali? daga nan sai mika kamar yana da tambaya. Eh a kasan ina son kara eh. ne akan abin ce asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ta ce eh. yara yanzu irin sun fada kenan cikin marayun dole mm, mm, sun kai miliyan 1.4 dubu ɗari hudu kenan a saman miliyan. Eh to kaji wannan bayani kuma akalla. to kaga yanzu waɗannan yara miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu mm. adadinsu ya kai kimanin adadin wata ƙasa mm. misali gambiya nan duk da ake ta magana ba su wuce wannan adadin ba da sun wuce wannan adadin da kaɗan ne mm. hmm. kaga girman su ya kai al'umma su mai da hankali su mai da su wani makami wanda za su iya amfani da su wajen tallafa wa kansu da rayuwarsu su kansu al'ummar duk inda aka ce mutum miliyan ɗaya da wani abu kamai da su wasu abubuwa a rayuwa wanda za su tallafa wa rayuwa wayannan mutanen za su iya kawo ci gaba mai yawa mm. tunda har sun kai adadin su kai wata ƙasa mm. a nan zan iya cewa mu a nan ƙasar tamu ka dai muna haɗa ne zaman haɗin gambiza tsakanin musulmi da kirista kuma kowanne addini ya nuna cewa tausaya wa wanda ya shiga cikin halin kunci kusan wajibi ne hmm. wanda kuma tausaya wa maraya musamman addinin musulunci mu ce mana aka yi ma kada ku kuskura ku kori ko ku hantari wanda ya zama maraya so hmm. farko dai wa'annan mutane ya marayu suna samun kalubale eh, mai yawa a rayuwarsu tun suna 'yan ƙanana kalubale hmm. na yunwa da talauci kalubale na wulakanci ga iyayensu mata kalubale na kyaluwa da kuma hantara da kuma bambanci da ake nunawa tsakaninsu da sauran 'ya'yayen da suke da 'ya'ya wani mutane ba su ganewa idan yaro ya tashi da irin wannan abun a zuciya sakamakon haka yana tashi da rashin tausayi da kuma rashin da kuma kyamar al'ummar gabaɗayanta. to wannan yaron yana da kusan kaso mai yawa na yiwuwar shi ma ya koma boko haram ɗin saboda ya tashi a cikin al'ummar da ba ta san shi shi yasa kullum gwamnati alhamdulillah ta saka mutane yara a idp amma ina ganin lokaci yayi da gwamnati za ta fara tunanin wannan idp ta rarraba su zuwa a mai da su cikin al'umma su zauna tare da sauran al'umma su san halin da al'umma take ciki babu yadda za ta yi ka haifi yaro a idp ya girma har ya kai shekara shida bakwai takwas har ya kai ya ce kuma tunaninsa yana daidai da tunanin yaron da ya tashi a cikin gari don bai san abin da ake faru a cikin gari ba to saboda haka ya zama dole gwamnatoci su mai da hankali wajen yin wasu ko kuma al'umma gaba ɗaya su mai da hankali wajen ɗaukan matakan da ya dace wajen kare wa'innan yaran da kuma inganta musu tarbiyya eh, yanzu in za mu ce misali sharif a matsayinka na mai kallon al'amarin yau da kullum yaya eh. ya kamata a tallafi yaran nan misali ka ce kawo mana wata hanya guda ɗaya da al'umma in suka ji kila ara a rasi amfani da ita me zaka ce a nan zan iya aron ɗabi'a ko kuma in ce wasu tsare-tsare da turawan yamma suka nuna mana mm. asalin tsare-tsaren addinin musulunci ne ya zo da shi mm. saboda addinin musulunci shi ne ya nuna mana cewa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a junanmu mu tallafa wa junanmu mm. ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da ake ce musu ashabu suffa mm. wayanda su suna zaune ne a masallaci ba su iya fita neman abinci sai dai a taimaka musu a basu mm. to a nan za mu idan har muna son mu tallafa wa mutanen dole sai mun dan yi wani yunkuri akan yunkurin da gwamnati take yi mm. bai kamata ba mu tsaya muna jira kasashen turawa daga waje su ne za su haɗo kuɗaɗe kuma daga taro da sisin da su suke samu na albashinsu za su kawo mana kasashen mu su ce za su taimaka wa mutanenmu mm. mun gode da suke mana haka amma mu ya kamata mu fara yin wannan aikin mm. farko ya kamata mu yi asusun tallafi na al'umma mm. eh, <laughs> donation a turance kenan donation yawa kamar za mu iya cewa kamar ah, donation din yawa eh, za mu tattara za mu tallafa wa junanmu yawa kamar public account ne za mu yi shi mm. a'a wani abu ne dai haka dai za mu yi shi wanda zai tallafa wa al'umma cikin wannan mm. na biyu mu shiro hanyoyi wanda ingantattu ne wajen neman taimakon irin waɗannan mutanen amintattun hanyoyi mm. saboda abin kunya shine akan samun ƙungiyoyi na sa kai har ma da wasu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu wajen sauya akalar dukiyar da aka ware saboda irin waɗannan mutanen saboda haka dole a fito da hanyoyi waɗanda za su iya taimakawa al'umma kuma su nuna wa mutane cewa wannan abu da gaske ne ya zamto za a iya akaunti za a iya lissafa wannan abin ko kwandala ka saka a cikin wannan asusun kowa ya gani kuma kowa ya sani duk wanda ya sace kuma za a kai eh, shi haka yake to mun gode sosai Sharif Almuhajir saboda lokaci anan zamu dakatar da kai mun gode mm, eh to sannan kuma kafin mu sallama din wani bincike da Maryam ta miko mana shine ya nuna cewa jihar Borno da kuma UNICEF wato asusun tallafa yara din sun bude wani sabon makaranta yawa makaranta mm. da za ta dauki akalla dalibai dubu hudu wanda za su taimaka musu su samu ilimi haka ne eh duka duka anan to zamu dakata yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje da Safina so Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Greg sai ibrahim Jarmai da ya hada mu da kuta Facebook live Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya. wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa mance ba. Wasanni na motsa jiki.